بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka sanar cewa za mu fara darasi na ɗaliban ilimi a wannan makaranta ta hayatu iyawa kuma ranar litinin bayan sallar isha to karatun dama awa biyu muke son mu yi kuma ba ma son mu wuce karfe goma saboda waɗanda suke hawa keke nafe kada su samu matsala to ya kamata da a ce da an yi sallar isha ne mun fara ko kuma dai kada mu wuce karfe takwas ba mu farawa to an samu matsala na je wani sulhu ba magari ba na ɗauka za mu gama da wuri kuma ya kai har bayan isha ina unguwa kafin na dawo gida sannan kuma na samu akwai abubuwan da ba a shirya ba ba a shirya abin magana ba kame kame muke don bai kamata karatun a tena ana jin sa a unguwa ba ya mu ya mu ne kamata yana ganin wani sati ne zuwa ko darasi ne zuwa sai a gyara wannan kuma asali ya kamata a aji ne saboda in ta kama a rubuta wani abu a allo a yi misalinsa sai a rubuta to na ji ba gama shirya ajin ba ko kuma an ga ajin bai zai ɗauke mu shi yasa muka da masallaci idan ajin bai zai ɗauke mu ba ya zama lalura dole mu dinga yi a masallaci din kafin mu samu hol wanda zai zai iya ɗaukan mu gaba ɗaya masu wayoyin nan su dinga kashe mana waya mai zikiri a wayarsa ka kashe zikirin Ah, littattafan da muka ce za mu yi muka ce za mu yi littafin usul fiqh sharhin warafat na abdullal fauzan da kuma nahau shi kuma alfiyatu bin malik da kuma wato ishiriniya to kasancewa ba mu fara da wuri ba kowane za mu yi muƙaddimansa ne amma sai dai ishiriniya ita ba ta da muƙaddima ina ji sai darasi na gaba za mu shiga littafin kai tsaye kawai so so da haka za mu ɗan karanta wani abu na muƙaddima na wa'in littattafan guda biyu sai mu tashi haka gwargwado inda lokaci ya bamu sannan sharhin da za mu yi ba dogon sharhi ba ne saboda kada ya rike mu ya hana mu wato ainihin tafiya eh, dogon sharhin ka je ka duba shi a sharhin waɗannan waɗannan littattafan ko wasu littattafai daban ko kuma akwai abin da baka gane ba sai ka tambaya nan sai a insha Allah ba ka amsa gwargwadon abin da aka sani to idan muka lura wannan littafin yayi ta muqaddimomi da yawa ba za ka zamu ta wuce muqaddimomin har mu je kan wato shafi na 22 mabadi wa ilmi usul shafi na 22 amma kafin mu shiga eh, a can baya ɗin ya kawo matanin littafi ne da sauran to asalin littafin warakat littafi ne na wato imamul haramin aljuwaini wanda kusan a ƙananan littattafai na abin da ya shafi usulun fiƙiri babu littafin da ya shahara kamar wannan littafin to amma littafin muktasar ne jiddan wato ya takaita bayanai kwarai daga gaske wani wurin har ya zama ikhtisarun mushil wato takaitawan da ma zai hana ka fahimci menene yake nufi da wannan da wannan jumla din in ba an maka bayani ba to amma imamu juwani ba wannan ne kawai littafin sa ba yana da al-Burhan fi usul al wannan mujallabi hudu ne shi babba ne saboda haka in kana son fadadawa a cikin littattafansa sai ka tafi wancan littafi alburhan, shi fi usul fiqi sai ka faɗaɗa. to shi yasa muka ga kasancewan bayanin a takaice a takaice zai zama duk sharhin da za mu yi galibi zai zama da kane zan dinga kawowa to sai na ga kamar hakan din zai wahalar da ɗalibai tunda ba daura ba ne inda a ce daura ne za a yi ta sai mu karanta shi a kan kawai mu yi ta kawo ta'arifa da misalai da ka komai da komai alabashi ka je ka bi kaset din amma tunda ba karatu ne na sauri ba so sai na ga kamata mu karanta sharhin da fauzan yayi wa shi ainihin wato littafin tunda ya kawo bayanai da kuma misalai kaga ko iya wannan kawai ka rike ba ka rike wani abu da na kawo da ka ba to ya ishe ka ka fahimci wato wani abu a wannan fanni na usulul fiqh asalin mai littafin ah, shine ainihin wato imamul haramain din shine Muhammad bin abun bin wane ne kan bin abdullahi ba bin abdullahi bin Abdullmalik aljuwaini ana ce masa imamu alharamai imamul haramai wannan bawan Allah abul ma'ali abdulmalik abin nan haramai haramaini ana ce masa imamul haramaini saboda ya zauna a garin makka shekara hudu yana karantarwa ya sake dawa madina ya zauna yana karantarwa yana ba da fatawa shi yasa aka ce masa imamul haramin wato shugaban harami guda biyu makka da madina ana ce masa aljuwaini saboda wato ya dan garin juwaini ne juwain wani gari ne kusa da naisabur wato wajen garin su imam muslim sai ta ke ce masa abin nan aljuwaini to sai fi shahara da imamul haramaini da kuma aljuwaini din wato danganta shi da makka da madina da kuma danganta shi zuwa ga wato ainihin wato garinsu to idan kana son tarihin sa ma malam ya kawo a nan ba na son in ɓata mana lokaci ne mu yi ta karanta tarihin sa wanda ba shi ne ya ajiye mu a nan ban kana so sai ka sake dubawa a littafin da kuke da shi din akwai akwai tarihin sa daidai wato ainihin gurgudu shi kuma Abdullal Fauzan da yi wannan sharhin wani mutumin Saudiya ne wanda ina tamanin har yanzu nan yana raye har yanzu yana raye yana da littattafai bayan wannan littafi na usul fiqh yayi sharhin bulugul maram wanda a duniya babu irin wannan sharhin sunansa al-minha akwai minhatul allam fi sharhi bulugul maram mujalladi goma sha ɗaya ne sai da kowane hadisi yayi dirasan isinadinsa kuma zai dirasan hadisi ya fi da fa'idodin da ke cikin cikin hadisi sai ka samu minhatul allam in ne za ka kana son ka fahimci bulugul maran ka samu wannan littafin ba ka bukatan ma ka koma wasu wasu ne ka tafai ka duba don ya tattaro maka kusan duk abubuwan da da kake bukata sai dai ban ga ana sai da shi a Najeriya ba amma dai akwai shi a Saudiya da Jordan da sauransu bai daɗe da wallafa shi ba bai wuce shekara bakwai haka ko takwas da gama shi ba gaba ɗaya to shine wannan littafi na usulu kuma mutumin usuli ne faqihi ne malamin usuli ne ko malamin malamin ne to a gurguje mu karanta abubuwan da ake son a sani a kowane ilimi kafin a shige shi shine mabadi'u ilmi usul fiqh mabadi'u ilimi usul fiqh wato mafaran ilimin usul fiqh abubuwan da ake son ka sani kafin ka shiga wato kowane ilimi to shi ma ilimin usul fiqh akwai abin da ake son ka sani yace lamma kana usulun fiqh fannan mustaqillan nasaba ذكر مبادئه العشرة التي ينبغي لقاصد كل فن li يعرفها لتصور ذلك الفن qabla الشروع فيه yace da ya kasance usulun fiqi fanni ne mai zaman kansa to sai zama ya dace a ambaci wato ƙa'idodi ko mafara guda goma na wato ainihin wannan ilimin wanda ya kamata kowane fanni kafin ka san shi ka san wa'annan mabadi din don ka suranta wannan fannin kafin ka shige shi shafi ashirin da biyu fa muke ko ba daidai ne? ko naku babu to duk wanda babu sai haƙuri ya saurara nuska nuska ni ma yau aka kawo mini wannan a nawa babu talatin da biyu ne to talatin da biyu ne talatin da biyu ni ma yau aka kawo mini wannan littafin asalin na babu wannan abu ما eh, na gana da muhimmanci mu karanta shi sai ce wa qad jama'a ba'dhum bi كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والوادئ والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا شرفا. يتي إن مبادئ كل علم مفارن كون علمي عشرة قومني الحد shine ka san ta'arifinsa wanda ake cewa alhad shi ne tarif wani ya cewa innahu min jumlatil mardudi an yuj'al alal hudud fi fi an yuj'al alal ahkamu fi hududi ana yi masa jam'i da hudud in ka ji an ce hadduhu to ta'rifuhu kenan bayanuhu bayanu haqiqatihi menene haqiqanin ilimi me ma'anansa wal mawdu'u da abin da ilimi yake magana a kansa kuma samara da fa'idan ilimi wa nisbatun da kuma in ka danganta shi da sauran ilmin muka to to ne bangare zai zo zai zo bangaren ilimin shari'a ne ko bangaren ilimin luga ko tarihi ko kaza wa fadluhu da kuma falalansa ne falansa wal wadi'u da wanda ya kirkiri wannan fannin wal ismu me sunan fannin al istimdadu a ina aka samu wannan fannin ta ina aka samu shi ina aka aka aka bi har aka gane wannan fannin sai hukumu shari'i sai hukuncin mai shari'a wajibi ne mu koye shi ko ba wajibi ne idan wajibi ne fardu kifaya ne ko fardu aini ne dole kowa akwai ko sun isar wa wasu masailu to mene mas'alolin wannan ilimin wato misalin sa kenan wal babu bil babu tafa wani kuma ya isu da shashi wani ba sai ya dau goman gaba ɗaya ba sai dan maka bayanin wasu daga ciki sai sai amma wa man daral jami'a wanda ya san dukkanin su guda goman haza sharafa wannan ya taro ɗaukaka dara ma'anansa me ya sani shine daga na ka samu la'adari la'adari ban sani ma dara ya sani eh, mazdari shine addiraya addiraya shine sani sanin abu yace zada babuhum al-mabda al-hadi ashar wani ya kara al-mabda al-hadi ashar wato mafara na goma sha ɗaya wa huwa sharafuhu shine ɗaukakansa shine ɗaukakansa wanda fadaluhu zai iya bada wannan ma'anan ko da ba a ƙara ce ba sai ce wa alai fa hadhi mabadi wa ilmi usul fiqh to ga nan mabadi din sa na farko fa hadduhu ai ta'rifuhu me ta'rifin sa ilmun a yabhas fi adillati alfiqh alijmaliyya wa kayfiyati alistifadati minha wa Mustafidi. almustafid wa sayati sharh hadha alta'rif insha Allah don a can shi ma wani ya kawo taarifinsa a dunkule to zai sharhin wannan ta'rifin a can. ilimi ne da yake bincike fi adillati alfiqh alijmaliyya dangane da dalilan fiƙihu wanda suke dunkule ba wanda suke dalla da dan kasan dalilin fiƙihu akwai wanda suke awarwatse akwai na sallah sallan ma me dalilin ruku'u da sujjada me dalilin niyya me dalilin sallama kaga kowanne akwai aya ko hadisi haka ne in ka tafi babin aure kowanne hukunci da me da dalilin sa aya ko hadisi duk abin da zaka kawo ka kawo masa dalili to wannan fiƙihu ake ce masa to amma adillatul fiqh al ijmaliyah su ne wani abu da suke dunkule kaman ka'ida, suka zama dalili ne na fiƙihu amma kuma ba aya ba ba hadisi ba ne sai dai an gina su akan ayoyin alƙur'ani da hadisan manzara sama kuma ta hanyar su ake bi a gano wannan abu wajibi ne ko mustahabbi ne ko ja'izi ne ko haramun ne ko kuma makaruhi ne shine kaman ka ce al'amru yufidul wujub duk inda Allah ya bada umarni ko manzara sa kuma bada umarni to dole ka dauke shi wajibi ne a aikata shi sai dai an samu dalilin da ya nuna a ba wajibi bane mustahabi ne ko mubahi ne to waga wannan da yake irin su al-mutlaq yuhmad wa al-muqayyad duk inda ka samu mutlaqi to za za a dora shi akan muqayyadi inda aka kayyade shi inda hukuncin su ya zama daya to kaga wannan shi ma ka'ida ne al-amru yadkhulu at-takhsis duk inda ka samu umumi to za a iya takhsisin sa a kebance shi da ne da da ainihin wani abu a kebance shi da wani abu to da haka in ka samu aya amma don an ce maka aya ba aya kaza ta cire kaza to wannan kada ya baka mamaki wannan ƙa'ida ce ta usul wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata taqul duk matan da aka sake za ta yi tsarki uku ko jini uku kaga amon ne amma to in me ciki cewa in ta haifu kawai shikenan wa ulatul ahmali ajaluhunna yabanahunna hamlahunna kawai in ta haifu kaga an cire mai ciki daga wancan in ba ka da sai a ce sai ta haihu in ta haihu ma sai ta jini uku kafin wani ya aure ta ta wanda ba ta al'ada fa sai aka ce wata uku kawai wala iya izna min ah, wala iya izna min al-mahidi min nisaikum in yakasum faidatuhunna thalathatu ashhurin wala ilayhi to inda babu wannan sai a ce to wanda matan da aka sake ba ta al'ada sai ta har abada ba za ta yi aure ba kenan dole sai ta yi al'ada in ba ta yi ba shikenan ita hakura ta dagara ga Allah kawai ta je aljanna ta yi wani auren to amma kaga qur'ani ya ciro wa'annan to wannan shine al'amu ya kulo tafsir to irin waɗannan abubuwan da da al-mujmal yubayyan da makamantansu to su ne adillatul fiqh al-ijmaliyya wannan kuma su ne za mu karanta a wannan a wannan littafi din ba sai na yi wani dogon bayani ba sai sai wa kayfiyatul istifadati minha da kuma yanda wato zaka ciro hukuncin daga wa'annan dalilai ka san dalilan fiqh ijmaliya su ne wayannan ƙa'idodi da na kawo misalan su kuma ta yaya zan cire hukunci daga Qur'ani ko hadisi in na bi wayannan ƙa'idodi wannan shine usulul fiqh wato ko dai kai da kanka ka cire hukuncin ko kuma ka gano yanda wani mujtahidi ya dauko hukunci daga aya ko hadisi kaga wannan ƙari ne akan sanin ka fiqh ka san fiqh kuma ka san inda aka samu fiqh kenan don fiqh shine sanin hukuncin to kuma ka san ya aka bi wace hanya aka bi aka samu me aka samu hukuncin to kaga in kana da wannan ilimin to fahimtanka da fiƙo za ta zama mai ƙarfi ga hukuncin kuma ga yadda wane ya biya gano hukuncin wane kuma ga yadda ya bi to na wane mai rauni ne na wane ne mai ƙarfi za ka iya tarjihi karin jihar abu za shi guzun tuttukan guda kaza ne amma abu za shi maganan wane ita ce rajiha wannan duka yana daga cikin mabahis na usulul fiqh domin akwai at-tarjih at-ta'arruf babi ne mai zaman kansa wato yadda dalilai suke karo da kuma yadda za ka rinjayar da wani da wani akan wani kaga daga cikin ilimin fiqhu shine na ƙarshe ƙarshe akwai tartibul adilla dalilan ma daga wannan wani wannan yafi wannan ƙarfi wannan yafi wannan ƙarfi wannan yafi wannan ƙarfi ko hadisi ka shiga hawa bakwai yake da shi ƙarfi ƙarfi wani yafi wani ƙarfi wani yafi ƙarfi har guda bakwai to haka ne in ka zo wato ainihin sauran dalilai akwai ijma'i ijma'i akwai qat'i akwai akwai akwai zanni in ka zo abin da ya shafi ayon alkur'ani dukkanin su qad'iyyu subuti ne ba a shakka wajen tabbatan su amma akwai qad'iyyu dilala akwai zanniyu dilala akwai wanda ayan da in ka karanta ta kai imani kawai ko shakka babu haka ma'ananta take nufi in ka je wajen wannan ma haka ne in dai ba jahili ka samu ba to duk ma'ana ɗaya za ku bata kaga wannan qad'iyyu dilala kenan ba wani shakka a ciki amma akwai zanniyu dilala gashi ta ba da hukunci amma zato kake yi wancan malamin kuma in zaton zai saba da naka sai ga an samu sabani aya daya amma an yi sabani wanda ya ce kaza take koyarwa wanda ya ce kaza ne wanda ya ce me kaza ne to kaga duk inda aka samu qad'iyyus subuti sai zama muqaddamun ala dhanniyus subuti wannan ya nuna ya bada bayani kararraga yadda ake nufi wannan kuma zai iya wa ya ɗauki shi wannan to ai sai ka dauki wancan wanda ya nuna maka karara shine kuma ake cewa nafsi a ilimin usuli ba nassin qur'ani ko hadisi yadda ake faɗa a wurin karatu ba nafsi shine dalilin da baya ɗaukan wata ma'ana sai kwariya wan nafsu kullu lafzin waridi lam yahtamil illa li ma'anan wahidi ma'ana guda ɗaya to duk irin waɗannan usulu fiqi shi yake koyar da su to kaga ta yaya ake ake samun hukunce hukuncin dole sai an san tartibul adilla sannan kuma an san me an san at-ta'aruf wa tarjih abu kaza aya da kaza aya kaza da kaza sun karo hadisi da ayan sun yi karo to ya zan yi na jayar ko hadisai ne sun yi karo da juna ya zan yi jayar da wani akan wani za su iya haɗuwa duka su aiki ko dole sai an ɗauki guda ɗaya ta yaya zan yi in ɗauke in bar ɗaya tunda duka maganar manzala ne sallallahu ko duka ayoyin alqur'ani ne to kaga duka wannan yana buƙatar ka san wannan ilimi to in ka san wannan ne sai amfani da can ka'idodin sai ka fitar da hukunci ko kuma malami da ka karanta bayanin da ya kai ka san ta wace hanya ya bi ya gano wa'annan hukunce-hukunce na shari'a ko dai zama mujtahidi mustaqilli ko ga zama mujtahidi muqayyad wato mujtahidi mustaqilli yana da ka'idojin sa su ya bi shine kirkiro ka'idojin sa ko kuma mujtahidi muqayyad wani babban mujtahidi ne yake da wa'annan ka'idojin ya bi ka'idojin wannan mujtahidin ya fitar da hukunce-hukunce na shari'a sai ce wahalul mustafid da kuma halin mai fitar da hukunce-hukuncen shi ne mustafin mai fa'idanta mai fa'idanta nan ana nufin mustahid shi ne mustafin shi ma yana da babinsa musamman babin mushtahid wato Mustahidi shi ne mai fito da hukunce-hukunce na ne na shari'a mutane sun kasu kashi biyu ne a da daga Mustahidi sai ami wato sai mukallidi nake son in ce ne ami Mustahidi, mukallidi mushtahidi irin su imam malik su imam shafi abu hanifa ahmad imam ahmad so da haka su suna ijtihadi su fitar da hukunce hukunci muqallidi kuma shine wanda yake bin hukunce hukuncen da suka faɗan kawai ba tare da ya san dalilin su ba ba tare da ya san ta ina suka da wannan hukuncin ba shine mai bi kawai muqallidi sai yake cewa muqallidi to amma daga baya mutane sun zama kashi kashi uku akwai mushtahidi akwai mutabi'i akwai muqallidi sai ibn kai ya kawo cikin littafin sa abun nan me sunan littafin ne na usulu abun nan ilamul muqayyin saboda haka mujtahidi shine kamar irin su imam malik waɗanda suka da su suka fitar da hukunce hukuncin shari'a aka ce malik ga fahimtar sa nan kuma ga dalilansa to akwai muƙallidi mai bi kawai shi bai san ma ta aka samu hukuncin ba bai san dalili ba kuma to akwai wanda yake tsakiyarsa shine muttabi'i shine wanda shi kuma ya fahimci mai malik ya faɗa ko shafi'i kuma ya san dalilinsu da ya zo dalilin ya bi ba fahimtar malik ɗin kawai ba sai sa ya haɗa dalilin sai ga dalilin na wannan ya fi na wannan ƙarfi shi kenan sai ya ɗauki na wannan ya bar na ya bar na wannan to kaga wannan mutabi'i ne kenan sai kaga zai shiga mazhabobin kuma ya fita lafiya domin zai yi tarjihi ba son zuciyarsa zai bi ba ba arha zai bi ba ko sauki ba So da haka ya karanta wannan ya karanta wannan sai ga wannan ya wani ya fi dalili to ina tare da wani ne anan kaga wannan bin dalilai yake shine ma'anar muttabi'i amma muqallidi shi babu ruwan kawai in malam wani ya faɗa kawai shi kenan malam wani ya faɗa shine mafi yawan mutane kenan ko dai su yi takalidi da a'imma su can shugabannin ko su yi takalidi da malamin zamanin su duk abin da malam wani ya faɗa kawai ni na yadda da shi to ka zama muqallidi kenan baka san dalilinsa ba in kai muttabi'i ne to me hujjansa da ya faɗa eh hujjansa kaza ne a ah, to shikenan wannan kan yayi to kaga dalilin ka bi ba malamin ka ba sai dai ka dauki fahimtar malamin ne to shine halin mustabi shi ma akwai sharuɗansa mai fitar da hukunce hukuncen shari'a yana da babin sanan musamman sai ce wasa ya ati shahu hadha ta'rif insha Allah za a zo a yi sharhin wannan ta'rifin a can gaba wa mawdu'uhu da ilimi yake karantarwa al-adillatu al-musilatu ila ma'rifati al-ahkam shar'iyya wa aqsamiha dalilan da suke kai mutum zuwa ga sanin hukunce hukunci na shari'a da kuma rabe-raben hukuncin ka zan hukunce-hukunce na shari'a sun kasu kashi nawa al'akamun shari'a a taklifiya sun kasu kashi biyar duk abin da usuli zai gaya maka ko zai ce ma wani abu wajibi ne ko mustahabbi ne ko ja'izi ne ko haramun ne ko makaruhi ne shine hukunce-hukunce wato na abin nan shari'a wanda yake na taklifi wanda shi ma zai mana bayanin sa bayan ɗaya a can wato gaba sai yace wa ikhtilafi maratibiha da kuma sabanin darajojin su kasan dai wajibi ya fi mustahabi karfi haramun ya fi makaruhi karfi halal kuma yana baina baina ko kai ko ka bari dutse ne yace wa kaifiyatu listidlali biha da kuma yadda ake kafa dalilai da waɗannan dalilan ya za kafa dalili da an ya za kafa dalili da hadisi duk wannan aiki na usul fiqi misali dalili sai ya inganta zaka kafa hujja da shi kaga ayan alqur'ani duk ingantattu ne hadisi kuma sai an bincika ya inganta ko da'ifi sannan idan duka sun inganta din kowane dalili sai ya zama muhkam ko kuma muqaddaman ala mu'arizihi menene muhkam ba wani dalili da ya karo da shi a cikin dalilai na shari'a ko qur'ani ko hadisi cikin nan ka huta dalilai da suke da daɗi kenan ga dalilin ya ce haramun ne ko halal ko wajibi kuma bai yi karo da wani dalili a zahiri ba wannan kai tsaye za ka yi karatunka ka tashi lafiya ba mai kalubalen danka to kaga akwai irin wannan dalilin ijma'i in katsayi ne shi ma bai da wannan iskalin haka nan ayoyin alkur'ani da hadisai ana samun irin wannan mokan din wanda ba wani aya ko wani nafi da ya karo da shi akwai kuma dalilan da guda biyu ne sun yi karo da juna a zahirin su amma an kaddamar da shi wannan dalilin akan wancan an rinjayar da wannan dalili akan wancan to wanda aka rinjayar din shine shine hujja wanda aka rinjayar aka ce ya fi karfi shine hujja wancan kuma da aka ce a'a bai kai wannan karfi ba ko da ya inganta kuwa to shi ba hujja bane sai zama ba hujja bane shine babin at-tarjihu wat-ta'arud at-tarjihu wat-ta'arud wanda babi ne wanda yake mai mahimmanci kuma ba ko ina ake samun sa cikin littattafan usul fiqh ba to in ka yi wannan kuma sai kuma mukan afwan mukan shine wanda ba abin nan ba a shafe ba ba a shafe shi ba kaga idan mansuhi ne shikenan wani dalilin ya riga ya ne ya shafe shi in kuma sun yi karo din ba ba a shafe shi ba to sai zama muqaddam ala me mu'aridihi kaji biyu na uku kuma ya zama na an takuna dilalatuhu ala al-muradi sahiha ya zama abunda dalilin yake nunawa ya inganta akan abin da kai kake nufi don zai iya zama ayan ai zama ta zama ayan Qur'ani ne kaga ta tabbata ta zama ba a shafe ta ba ko kuma wani ata ayan ta yi karo da ita amma an kaddamar da ita amma kai kana kafa hujja da ita ba a ta ba to kaga wannan baka iya kafa dalili ba kenan dole sai ya zama ayan nan tana magana akan abin da kai kake magana akan sa ne hujja ne shine an takuna dilalatu ala muradi sahiha ya zama nunin da nassin yake akan abun da kai kake nufi ya inganta amma in ka kafa hujja da wata aya daban tana gabar kai ko matsalan ka tana yamma kamar yadda galibi yan bid'a suke yi mutum yana so kubutar da kansa ko mai son bin mai son zuci mai son ya bi son zuciyansa ko ba dan bid'a bane ya riga ya faɗi fatawa ko ya faɗi hukunci sai a ce a ai wannan ba haka bane kuskure ne sai ya ɗauko wani dalilin da baki bane sai zai kafa maka shi to kaga wannan shi ma ba zai zama mai ba ba zai zama dalili ba to idan ka san wannan yadda ake kafa dalilai mutum yana kafa maka hujja zaka duba na farko ya tabbata ya inganta idan idan ya inganta shikenan sai ka sake duba anya bai karo da wani nassi ba in ya karo da wani nassi ko dai ya zama an shafe wannan nassin ko kuma in an shafe ka ce ai wannan mansuhi ne dalilin ka mansuhi ne an shafe shi ko kuma ya yi karo da wancan nassin ba a shafe shi ba amma marjuhi ne nassin wancan ɗayan shi ne mafi rinjaya sai ka ce a ah, dalilin ka marjuhi ne don akwai dalilin da ya fi wannan ƙarfi wanda bukari da wasu ya rawaito kaza kaza ya fi fita a fili to da haka naka ba za mu bar wancan a ɗauki naka ba kaga za ka rusa wannan sanan in ko duka dalil abun nan ah, dalili ne wanda yake bai karo da komai ba amma za ka duba ma'anan shin wannan abun ma sukun yana magana a dalili yana magana akan matsalan da yake magana a kanta kaga idan matsalan daban dalilin daban shikenan ana maganan alwala ka zo kana kafa hujja da ayan taimama kake babin su daban ne ana maganan sallah ka zo kana kafa dalili da ayan azumi ko makamancin wannan to irin wannan ne za ga wani sai ya dage ka ga mutum kamar da gaske ne yana jan aya yana jan hadisi wa'azi amma kuma abin da yake faɗan ayoyin ba su ne suke magana a kai ba ba shi ne suke magana a gaba to wannan sai wanda ya san yadda ake kafa dalilai to shi ne zai iya gane haka kuma ya tsaye da shi da kafa ɗaya idan suna tattaunawa suna munazara akan abin da ya shafi wannan duk dole wannan ƙa'idodin sai ya kawo su kai dama ka riga ka san su yana gama to sai kuma ka ta fara yawo ta ina ya samu matsala inda ya samu matsalan sai ka gaya masa ga inda ya samu shi shikenan kaga za ka rinjaye shi in ko babu wani matsala to kai ne kake da matsala sai ka sauka daga kan ra'ayinka ka dawo kan ra'ayinka yace wa su izdal biya ma'a ma'rifati halil mustadilli tare da sanin halin wanda yake kafa dalilin wanda yake kafa dalilin mujtahidi ne ko ba ko ba mujtahidi bane ya cika shuɗin isabi ko bai cika ba ko kuma malami ne ko ba ma ne wani akwai wanda ai in yana magana ma bai kai maka saurare shi ba kwata kwata yana kawo maka dai kai ka san bai san ma me abin da dalilin ya kunsa ba shin ya san abin da yake yi shi sa ne zai na ta ihu wai muƙabala muƙabala to ka duba shi ga ya kai ma ai muƙabalan da shi idan bai ba ban mace hannun damansa da na hagun ɗinsa a ilimi sai kace za ka yi muƙabala da shi ka ɓata wa kanka lokaci ba ban ba ka za kana ɓata za ka masa abubuwa diwa bai san su ba ƙa'idodi diwa wanda shi bai san su ba to ta za a yi ku tattauna da shi bi zai yiwu ba zai zo ya tsaya akan wani abu wani dalilin da ba hujja ne akan matsalansa ba kuma ya dage maka cewa hujja ne kuma duk abin da za ka kawo masa bai san shi ba kaga wannan kana bata wa kanka lokaci kenan to sai in ya zama na ya cancanci me da kafa wannan dalili sai ce na uku wa samaratuhu wa fa'idatuhu wato eh, samaratu itatuwan sa mene 'ya'yan itatuwa gam hmm? wani abu ne mai daɗi mai amfani to me amfaninsa ka bishiya in ba ta da ya'ya kan amfani ta kaɗan ne ko ko tana da shi ma sai dai a sha inuwa kenan sai ce wa fa'idatu da kuma fa'idansa saboda haka an ce samara da fa'ida kusan abu ɗaya ne sai ce min ha na daga ciki akwai alƙuduratu ala a ahkami shari'a ala usufin salima samun iko wajen fitar da hukunce hukuncen shari'a a bisa ƙa'idodi wanda suke kuɓutattu ne ƙa'ida kukutattu wanda wani ba zai zo ya ƙalubalance ka ba shi yasa ƙawa'idul usuliya qawaid ne salima kusan duk an yi ittifaqi a kansu saboda haka in ma an samu sabani to wanda ya saba zaka samu kaulin sa yana da rauni kwarai da gaske to kaga ka'ida ne irin su al'amru lil wujub annahyu lit tahrim da sauransu duka waɗannan ka'idodi ne salima ka san yadda ake cire hukuncin ka san dalilin ka san dukkan abin da ake bukata to sai ka fitar da hukuncin ba tare da kana wani wato shakka ba in ko matsayinka bai kai ijtihadi ka fitar din ba wanda ya fitar din zaka samu ni lalle abin da ya faɗan nan haka ne baka shakkan sa sai ta yaqulu shaykhul islam taymiyyah rahimahullah innal maqsud min usul al-fiqh an yufqaha muradullahi wa rasulihi bil kitabi was sunnah shaykhul islam taymiyyah cikin al-majmu' al-fatana cewa abinda ake nufi da usul fiqh shine a fahimci manufar ubangiji ta'ala da manzon Allah ta sama da alqur'ani da sunna idan Allah ya faɗi kaza a ƙur'ani ne yake nufi idan maza kuma ya faɗi kaza a hadisi ne yake nufi wannan shine abin da usul fiqh yake ba shine fa'idan sa sai ya ka fahimta me Allah yake nufi da ayan nan ko hadisi nan shine in ka san ka'idoji na na usul fiqi ko wanda ya sani ya karantar da kai ka gane ta inda wato ainihin ya fahimta sai kuma sai ba na biyu fa'ida ta biyu ma'rifatu anna shari'atul islamiyya salihatun li kulli zamanin wa makan kasancewa shari'a musulunci wato tana inganta a kowane zamani da ainihin wato wuri wato tana dacewa da kowane zamani da bigire wato abinda abinda abinda shari'an da aka dabbaka a zamanin manzo Allah sallallahu to a yanzu ma ita ne ya kamata a dabbaka ta dace da wannan zamani ba za ka ce ta zama tsofin yayi ba hukuncin da aka yi a Makka da Madina don an zo nan ma a kanka za a yi akan abin da ya shafi addini to da haka yaya mu ya za a yi shine in hukuncin ya zo shi ne istihadi mujtahidin zai iya bin wa'annan ka'idojin usulu sai ga maka hukuncin Allah a ciki wa anna qadiratun ala ijad al ahkami za shari'a tana da dama ta samar da hukunce hukunce lima yastajiddu min hawadisa ala marhi al usul abun da yake sabantuwa na abubuwan da suke faruwa a bisa cudewan zamani shi yasa idan aka ce malamai sun ijma'i kar ka dauka mitin suka yi wannan yana makka wannan yana madina wannan yana kufa wannan yana dimashka wannan yana bagadada wannan yana yana yana abun nan yana Misira. haka kawai kowa sai a je a samu fata wanda ya din haka ne ba zama suka suka tattauna ba hada baki ba me yasa saboda ka'idodin da ake bin iri ɗaya ne wajen fitar da hukunce hukuncin wanda sai kin nuna maka in ka samu ijma'i abu ne daga Allah kawai tawfiki ne daga Allah ya ka samu nutsuwa cewa lalle wannan hukuncin haka yake babu shakka a cikin sa sai ce da ma yasta yastajidu Hawa hawadisa akwai abubuwan da suke faruwa a wani zamanin ba su faru a wani zamanin ba sai ya za'i da su to shine malamin wannan zamanin su bi ka'idodin da wa'incan malamin zamanin suka bi suka fitar da hukunce hukuncin shari'a su ma su gano hukuncin wannan matsala ne sai a gano ta su ne ake ce musu annawazil akwai littattafin da aka yi da yawa akan fikihun nawazil abubuwan da da babu su yanzu suke faruwa sai a sama musu ne sai a sama musu ainihin wato hukunci sai a za a sama musu hukunci shine bin waɗannan abubuwa ne misali yanzu kamar da ba a san a maka allura a ce wai ba za ka haihu ba alluran hana haihuwa ko ƙwaya na hana haihuwa to kaga in ana son a gane halal ne ko ba halal ba sai a koma can baya akwai makamancin wannan sai ce akwai akwai azalo ba ka son ka haihu da baiwarka manzala ya ce to za ka iya yin azalo din ko ba ka son ka haihu da matarka manzala ya ce to in matar ta yadda za ka iya yi misali da yardanta kenan sai zama ba za ka sa mani a mahaifan bari a samu ciki sai aka ce to idan kana son kai tsarin iyali a shari'ar musulunci za ka yi matukar ba gudun 'ya'yan kake yi ba kuma ba kana son ka hana haifuwan ba ne a'a a ɗan samu tazara ne shekara biyu tsakanin yaro da yaro ko shekara uku ko wani uzuri ya taso na rashin lafiya ko wani abu ba a son a ɗau ciki akwai matsala sai a dinga amfani da wani magani wanda zai hana ne hana cikin saboda da can ana amfani da wani abu daban ba magani ba domin hana ɗaukan ciki yanzu ma za a yi amfani da wannan amma ta tahajidun shi shine wanda shari'a ta haramta wannan ya yi karo da ayoyin alkur'ani da hadisai cewa kawai ni na takaita yana akan biyu ba zan sake haifuwa ba wannan wato abun nan ne irin na yahudawa ya saba shari'ar musulunci to haka na abun da ya shafi irin a haɗa mani da mani namiji da mani mace a ce a fitar da ne a fitar da a samu ɗa saboda ba sa haihuwa to ka ganin ma duka nawazin ne malayan fiƙo sai su zauna sai suka zama ta tattauna eh in na matan ne da namijin aka zo aka sa a mahaifar matarsa aka ce ya halatta amma idan wato ainihin matar wani ne za a haɗa da namiji wani mijin daban ko namijin wani mijin daban haɗa da matar wani ko ta mata daban wannan zina ne wannan duk an bi ka'idodi ne na shari'a to a na matar mutum ɗin ma sai aka ce abun da ya fi ka nisance shi saboda kada tun da aika ne na kuɗi ƙila za ka ba da miliyon biyar kana son ka haihu likita zai iya gudawa ya ga ya tabbata maniyinka ba zai da ba ko na matanka bai ba sai ce maka zai yi sai ya dauka sai ku tafi sai je nemo maniyin wani mutum mai haihuwa sai ya hada sai a sa mahaifar matanka sai ta haihu duk za a iya yin wannan tunda masu yi ba adalai bane sai malamai ko bayan bakar bakar abu zai su sun fitar da wannan hukuncin suka ce shawara kuma shine karka yi ka dogara ga Allah subhanahu wataala kawai amma in wani kuma ba za ka ce aikata ramin ba in wannan na halal din aka yi amma dai akwai shakka cikin al'amarin to irin waɗannan da makamancinsu irin ruwa ya zama najasa sai aka take shi sai zama duk an cire najasar saura ruwa gare-gare wanda ba da najasa za ka iya alwala da shi ko ba za ka iya ba da babu hanyar tace wani yanzu an samu aka ce za a iya don dama ruwan ai an kasa bambanci cire najasar ne shi yasa ruwan ya zama me ya zama najasa in ko an cire ana da tabbar ta fita gaba ɗayanta wata na'ura ta cire mana ba rariya ka sa ka tace ba kai don rariyar ka kan ba ta cire ba za ta cire san ba sai mu ce ya eh, ce ya halatta kankara idan ta narke a dunkule take ita narke ta zama ruwa za ta zana ita kowa za ta yi ita ma ruwa ce asalin kankaran dama ruwa ne da makamantar yin wannan sai ce na jimun al'alimu bil usuli wannan akwai littattafai da aka yi aka yana da kyau a dinga karanta su fiqhun nawazi fiqhun in ba haka ba to wata fatawan ba aka iya amsa ta ba don abun ya faru ne bayan malamai magabata sun tafi to akwai mai kyau wanda bakar abu zai je mujalladi guda hudu akwai kuma na mujammal fiqh islami da sauransu al'alimu bil usuli wanda ya san usul fiqh ya shiru bi siqati zai samu aminci wa litmina da nitsuwa lima dawwanahu fuqaha islam da abunda malamai fiqh suka rubuta in ka san usul fiqh in kana karanta fiqh to sai zama ka samu nitsuwa lalle akai ba son zuciyansu bane ba ra'ayinsu bane akan dalilai suka gina me suka gina fiqh wannan matsalan tana da muhimmanci kafanta. wato daga cikin fa'idan sanin usul fiqh cewa za ka samu nitsuwa cewa malamin fiqhun nan ba son zuciyarsu bane da akan dalilai suka gina wa annahu mabniyun ala kawa'ida sabita muqarrara shar'an cewa an gina hukunce-hukunce na fiƙihun nan a kan ƙa'idodi tabbatattu na shari'a, wato ƙa'idodi sune dalilai da ƙawa'id da adilla duk ma'anar su ne, sabita tabbatattu mu karrara abun tabbatarwa shari'an a shari'a sannan mu mumahhafa mumahhafa bahsan abun tacewa wajen bahasi sanda aka yi bincike aka kafa daidai aka sannan aka samu hukunce hukunce to wannan rashin sanin wannan shine zaka ga wani yanzu yana yi wa malamai fiqh raddi alhalin ilimin sa bai wuce cikin cokali ba ko shi ya karanta bulugul marami ko ko ko abun nan umdatul akami ko ya je ya karanta hadisan bukhari sai dauki zahirin su sai zo yana jahiltar da malamin fiqh ai fiqh kan ra'ayi ne to yanzu sunna kake yi ko malikiya mutum zai gaya maka haka to malikiya ba sunna bane akwai wanda yake imam malik sunna imam shafi wa idza dhukira alhadith fa malik na Jamus as mana magana hadisi imam malik tauraro ne mai haske to da haka kowa ya san imam malik ahlul hadith ne kuma cikin magabata shi ya fara talifi a me a littattafai wanda za a yi babi babi shi ya fara talifi akan abin da ya shafi wato ainihin abin nan hadisi kuma littafin sai fi shahara a zamanin sa har aka ce in banda alqur'ani babu wani littafi ingantacce kamar muwatta malik saboda dalilan hadisan da suke cikin sa sai daga baya kai su bukhari da su da su muslimi to idan baka san fiqihun ba baka san usul fiqhi ba shikenan almaru aduma jahila mutum yana gaba da abin da ya jahilta saboda haka sai ka dinga ganin kamar ra'ayi ne ra'ayi ne kamar a son zuciya ne amma jahilcin ka ne ya jawo maka amma duk mutumin da ya karatu sosai na usulin fiqh da fiqh ya karanta dalilai wallahi ya san ba son zuciyarsu bane dan ajan da zai iya kuskure tara ne bai cika goma ba dole a wani wuri za ka samu kai kuskure amma kuma galibi abin da suka yi sun gina ne akan dalilai ba son zuciya ba in son zuciya ne ai kowa ra'ayinsa da daban me yasa mutumin da yake kufa da na Bagada, da na makka da madina da dimashqa duk za su faɗi hukunci kuma ya zama iri ɗaya alhalin ba su zauna su kai mitin ba kuma ba ba malamin juna ba ne ba su karantar da juna ba ko ni bai karatu wani wani ba kaga abu ne wanda aka gina shi akan me akan dalili to sanin usulu zai sa ka samu wannan nutsuwa ne na na da na fudu laysa fil fa'idatu min ilmi usul fiqh qasiratan ala fiqh faqat ba wai fa'idan usul fiqh ta kaita akan abin da ya shafi fiqh ne kawai ba a'a idan ka san usul fiqh to ba a babin fiqh kawai zai maka amfani ba bal ya ta'addahu ila ghairihi min al zai ƙetare zuwa ga wani daga cikin ilmumuka min tafsir tafsiri usul fiqh yana amfani a wajen ne a wajen tafsiri yana tafsiri yana kafa dalilai da me da ka'idodi na usul fiqh al-ibratu bi ummi lafzi la bi khususi ko kuma yazo in ka ka ayana ka ka ce al-mutlaq ala al-muqayyad da sauransu ko da haka yana tafiya da ka'idodinsa na usulu wal hadisi da kuma hadisi shi ma za ka shigar da ƙa'idan usulu a ciki lokacin da kake karantar da shi ko kake fahimtar sa wa ce har ma da tarihi idan ka karanta tarihin nan nan nan ma ka karanta wannan tarihin to ƙa'ida na usulu za ta gaya maka ya za ka yi ka haɗa wannan tarihin sai ya za ka yi ka fahimce shi wa ha da kuma wasu so za ka ilimin usul fiƙi yana shiga kowane fanni sai dai ya fi taka rawar rawa ne a me abin da ya shafi fiƙi a nan ya fi ba da muhimmanci sai ce wa nisbatu ila ghairihi dangantakansa zuwa ga waninsa ai martabatuhu min al-ulum al-ukhra wato matsayinsa in ka danganta shi daga wasu ilmummuka ya matsayinsa yake annahu min al-ulum shar'iyya ka sani dai yana daga cikin ilimin shari'a ne wa huwa al ilimin fiqh ne kaga ilimin fiqh ilimin shari'a ne yace to wa huwa al shi in ka danganta shi da fiqh ka usulin nahwi lin nahwi kun ga dama ka ce ka usulin nahwi lin nahw kai kai nan. kaman ka'idodin nahau ne a ilimin nahau kare ka san ka'idodin zaka fahimci ilimin to haka nan kuma shi ma fiqh sai ka san fiƙi za ka fahimci fiqh hakikanin sa sai yace wa me wa ulumul hadisi lil hadis, da kuma ilmin muka na hadisi su mutsalawal hadis? kada za su taimaka maka wajen fahimtar me fahimtar hadisi in ba ka ba za ka gane istilahin malamin malamin hadisi ba sai ce wa fabluhu falalansa ما ورد في الحث على التفقه في دين الله تعالى ومعرفة أحكام شرعه دليلين falalansa yana ينا بينا وجن دليلين suke كأتروا akan فهمتا فكه ko akan fahimta cikin addinin Allah da sanin hukunce-hukuncen shari'a wato idan ka ɗauki man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah yake nufin sa da alkhairi zai fahimtar da shi addini to ta ya za ka fahimci addini baka san fiqihu ba da zai taɓa yiwa ba ya za ka fahimci fiqihu baka san usulu ba sai ka san usulu za ka fahimta kaga wannan zai maka muhimmancin usulu haka ne in ka ɗauki khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idza faquhu wanda suke da ɗaukaka kafin zuwan musulunci to a musulunci masu ne maɗaukaka amma in sun zama fuqaha sun zama faqihai shine ma'anar idza faquhu in an ce idza faqahu idza faqihu kuma to in suka fahimta kenan zama koyarwa iza faqahu in suka zama malamin malamin fiqh so da haka kenan wannan zai nuna maka darajan duk da yana suke kwadaitarwa a fahimci addini to yana kwadaitar da kai yana nuna maka mahimmancin usuli don ta wannan hanya ake fahimta yake wa hadha mutawaqqafun ala usuli fiqh wannan yana tsaye akan usuli fiqh yace fa yadbutu lahu ma thabata li fiqh min al-fadl duk abun da zaka faɗa na falalan fiqh to zai tabbata a falalan wato ilimin usuli fiqh iz huwa wasilatun ilayhi domin hanya ce zuwa ga fikihu din in dai kana son ka samu takakken ilimi na fikihu, to sai ka hada da usulu usulul fiqh sai dai asli shari'a kadan ne wanda suka san shi a malami na shi da wazi'uhu wa ya kirkiro shi hmm? sai ce huwa al-imam muhammad bin idris ash shafii rahimahullah Imam muhammad bin idris ash shafii imam shafi Allah ya ji kansa shi ya kirkiro ilimin hadisi to sai ya kirkiro shi yace wa zalika bi ta'lifi kitabir risala to da ya wallafa littafin sa na risala yace wa qad zakartu zalika fil muqaddima tan baya faɗa? to amma bin hakika imam shafi ba ya kirkiro ilimin ilimin usul shine sai dai huwa awwalu man sannafahu ko awwalu man kawwanahu fannan mustaqillan ko awwalu man dawwana fihi ka fannin mustaqillin shine farkon wanda ya fara rubutu a kansa ya ware wasu takardu ya rubutu ya ce wannan sunan ilimin usulun fiƙi ya ware shi fitar da shi amma in ba haka ba tun baya ma akwai usulun fiƙi sai dai ba da wannan sunan ba ah, to in ba haka ba ta sai aka suka gano halal da haram da wajibi da musabi sai ya suka gano shi ta wannan hanyoyi ne to amma ba a gaya wa wannan hanyar ne usulun fiƙi ba a faɗa amma ta wa'annan ka'idojin ne wanda yake kwakwalwan su sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da su imam malik duk da wa'annan ka'idojin suka fitar da wani abu wajibi ne mustahabi ne haramun ne halal ne makaruhi ne amma ba su yi rubutu suka ce ga sunan wani abu usulul fiqh ba sai dai yana nan a ƙwaƙwalwansu, duk haka suka yi shi yasa kai ma da ka kasan usulun in ka zo kuma ka duba nasu kafin a fara rubutu akan usul fiqi ko a samu wani fanni suna usul fiqi za ga su ma wannan hanyar suka bi suka fitar da waɗannan hukunce hukunce ba sai an ambace su usul fiqi ba kuma ba sai ka kawo su ba ina fata mun fahimta to wannan kuma shi zai nuna maka idan ka karanta fanni wanda zai taimaka maka wajen fahimtar tafsiri ko hadisi ko fiqihu ba dole a wurin karatun ka sai yi ta fito da wayannan ƙa'idodin ba wannan kana ɓata wa kanka lokaci ne ko kana bata masu sauraro lokaci Don ba ganewa za su yi ba kai abun yana ƙwaƙwalwanka da shi ne ka samu dama ka fahimci wannan aya ko ka fahimci wannan hadisi ko ka fahimci wannan fikin ka fahimci wannan hukuncin da wannan ne Allah ya taimake ka ka gane kake tafsirin nan tare da nitsuwa da siƙa da aminci a zuciyanka lallai haka ma'anar take haka hadisin nan kai wai wannan ƙa'idojin suna ƙwaƙwalwanka babu buƙatan kuma ka fitarwa mutane su domin me ba muhallin su bane ba su ake karantarwa ba idan kace za ka tafi da su to darasin kuma sai ya zama nau'in na ƙa'idojin yanzu ba tafsiri kake yi ba ba hadisi kake sharhi ba kuma ba fiqh kake karantarwa ba ko kuma ya zama kawai neman a sani ne son a sani a ce ka aiwa ne yana da ilimi wani kaji abin da yake faɗa ka ga shedan shiga cikin lamarin ka da aka mutum zai zama ya san nan ka'idojin ya zo ya karantar da ilimin ya yi bayani kuma da su ya dogara ya gane hukuncin har kuma kuka gane da yake koya muku amma ba zai kawo muku wa'annan ka'idojin ba me yasa zai kawo su Abdullahi bin Abbas ya kawo su ne ko Abdullahi bin Umar ko na Umar ko Imam Mali yana kawo yana faɗan hukunce hukuncen shari'a na wannan kai ya taimaka amma in ɗaliban ilimi za ka koya kuma ka koya musu wannan fannin. sai dai in a wani wuri wani lokacin in abu ya harɗe ko aka kawo maganganun malamai to sai ka kawo ka'idanka wannan domin tarjihi ko ɗalibai sun kasa gane wani abu yadda aka yi haka to sai ka ce ai saboda ka'ida da aka bi kaza wannan kuma tasowa yake sai ka faɗe shi amma ba za ka ɗauka tartartar kai ba to haka nan na hau ai na hau in babu shi ba aka gane karatu ba to dole sai na zo duk abin da zan karanta na gaya maka wannan fa'ili ne maf'ulun biyu, wannan har wannan tamizi, wai ina bata maka lokaci ni da nake karantawa na sani kuma ta wannan hanyar nake gane fassara in ji in cewa ta yi daidai amma ba bukatar in dinga maka lirabi ina gaya maka sai dai in wani wuri ne mai wahala mai sarƙaƙiya to sai in gaya maka shi saboda ka riƙe shi domin kar ka je ka faɗa cikin kuskure a wuri amma in ba haka ba in gaya maka ma'anan kawai abun yana kwakwalwa na domin larabawa haka suke ka'idojinsu na su suke magana da larabci suke karanta littafi kuma su yi bayani ko su gane ba tare da sun faɗi wannan abu ba tun kafin a kirkiro na hau to me yasa bayan kirkiro shi kai duk abin da zaka faɗa sai ka kawo akan ne alhali mai sauraron ka ba ma riƙewa zai yi ba to abin da ta kama ka faɗa don warware wani ishkali sai ka faɗi shi amma kar kai tamani wai mutum yana karantarwa wai babu wani hawa a kwakwalwansa sai ya gaya maka ko ba usulul fiqi ko ni qawaidul fiqhiyya ko ni ulumul hadith ko ulumul qur'an a'a duk wayannan ulumul ala ake ce musu ulumul ala wato ala ce wani sinadari ne na fahimtar shari'a kuma kai yana nan a kwakwalwanka da shi ne kuma kake fahimtar littattafai shari'a amma ban bukatan ka gaya mana sai in muhallin faɗansa ya zo in ba haka ba kana ɓata mana lokaci mu ba shi muke bukata ba wato madaran ilimin muke bukata gayan muke bukata wancan kuma ba kwakwalwar mu ba riƙewa za ta yi ba in za ta riƙe ma ba shi muka zo nema ba ga abin da muke bukatan ka gaya mana na faɗi wannan saboda akwai masu ɓata lokacin su a irin wannan to sai zama shi kuma sai zo ya shige ka kai ka zo kana nuna ka san fanni kaza ka san fanni kaza duk kana bata lokaci sai dai a ce ka sani za a tashi a karatu wani ya zudda ilimi wani yana da ilimi amma ba fa'idan ake dubawa ma kawai mutum ya iya turanci ya zo yana karatu yana latta da turanci yana yin turanci masu mai kyau sai ga duk hankalin mutane na kan me turancin nasa ba fa'idan da yake da yake ba ran kila inda da hausa ma wallahi da da abun ya fi tasiri don in kana da hausa ba za a duba yaren ba me kake faɗa kawai amma in ka juya larabci kana yi kuma suna jin hausa to sai a dinga duba ah, ka ya iya larabci wani kuma ka ma yake bi ma in turanci ne ya iya turanci wani ka yake bi na turanci ya da zaran yi kuskure ko abu mai kyau kake faɗa ma kawai ya gama da kai in kuma burgewa kake to burgewa kawai shine aren mutum amma in kana mar da yaren sa yaren da ya sani shi ba ruwansa da yaren wani sako kake son ka isar shikenan kuma sai kama hankalin to haka wayannan fannonin suna da yawa duk za a karance su ne ba don a faɗe su a wani wuri a ci kasuwa ba ko kuma dole sai an fahimce su yadda kai ka fahimci ayan wai dole kai ka gaya mutane ka da yadda ka fahimce ta to shi duk Allah za a gama ba ran da za a gama tafsiri ba ran da za a gama wannan littafin an dinga zagayawa a wuri guda kenan Allah ya samu dace to kaga duk magabata suna da wa'annan ka'idodin ba Imam Shafi ne ya fara ai imamu Shafi dalibin dalibin Imam Malik ne za ka ce Imam Malik bai san usul fiqh ba imamu Shafi ne ya sani dai wa alhali magabata sun fi na baya ilimi wanda suka gabaci ma shafi sun fi shi ne, to amma ba sa faɗansa to daga baya da mutane rauni ya yi rauni ya yi rauni saboda tsoron Allah mu yi karanci dagewan mu a ilimin ya yi karanci to akwai buƙatan a sa mana ƙa'ido a fito da wa’innan ƙa'idodin ya zama mu karance su domin mu fidda hukunce hukunce na shari'a imanin mu da tsoron Allah bai kai wannan abin ya zama yana ƙwaƙwalwanmu mu ba har sai mun karance shi domin abun baya ba ne ƙarni, sun qarni thumma alladhina yadunahum mallazi na, yalunahu sai sa abu ka shaɗi bai kafa da yi da wannan hadisin a muwafaqat yace malamin magabata sun fi na baya ilimi saboda me sun fi alkhairi to mu muna buƙatan wannan larabawan da suna buƙatan nahawu ne ba ka buƙata yaren su ne da nahawun ya fara lalacewa ne sai aka kirkiro nahawu ne dole ake tafiya al'ami a kansa sai ce ismu sunan wannan ilimin ilmu usulin fiqh ko kace usulin fiqh kawai usulin fiqh abin da yasa ake ƙara a ce ilmu usul fiqh domin ka tabbatar cewa fanni ne mai zaman kansa in abu ba fanni ne mai zaman kansa ba a cewa masa ilmu kaza yanzu in kace ilmul hadith to an tabbata fanni ne mai zaman kansa ulumul qur'an fanni ne ilmu usuli fiqh fanni ne to amma tunda an san fanni ne in kace usuli fiqh ma shi kenan amma idan ba idan ba za a iya ce masa ilimin kaza ba to bai zama fanni ba wata mas'ala ne a cikin ne a cikin wani ilimi wata matsala ne a cikin me a cikin ilimi kaman ka ce aure Ka ga matsaloli ne a cikin ilimin fiqh ba fanni ne mai zaman mai zaman kansa ba duk da ilimi yana lalacewa fanni da bai zama kansa ba ma sai a bai da shi ne fanni yanzu makarantun zamani a jami'o'i kasashen larawa to akwai wani abu ya kace masa al-ahwalu ahwalu shakhsiya hukunce hukunce ne na me na aure ya zama kaman wani fanni mai zaman kansa so da kwas ne mai zaman kansa kawai har ne ka tafi aka dinga yi a hawalu shaktiya sai ka ɗauka wa wani fanni ne daban shi ba ba fiƙiu ba ne kuma iya aure ne kawai za a koya maka da saki a ciki to zaka haka nan aka dinga fito da ilmin muka sai a sai a sai a fanni ɗaya sai a riba shi uku a sa masa suna daban-daban wannan abu shi ya lalata ilimi sai a ce wannan ai ƙwararre ne a hawalu shaktiya ba za a ce a fiƙiu ba ma kenan ƙwararre ne a babin aure kawai in ka zo babin sallah da azumi da waye shi ba ƙwararre ba ne da haila in ka zo babin ciniki shi ba shi ba shi ba ƙwararre ba ne to kaga irin wannan shi yake lalata abubuwa in ka zo babin ciniki ba kitabul biyu ba babi ne a fiƙewa, sai a ce maka almasariful islamiyya almasariful ya wannan ya karanta almasariful islamiyya ne ba ya karanta fiƙe ba ya karanta ciniki kenan abin da ya jabi kan ciniki da canji da sauransu shi kenan iya abin da ya karanta kenan shi ma sai a mai da shi kamar wani wani fanni ne wai ya kore akai har ya zama dokta akan akan wannan abu in ana in ana neman ilimi wannan abu wurin sa za za a koma to kaga wannan shi ke lalata ilimi amma ka bari a ce masanin fikihu ne Shi kenan, kowane babi na fikihu ya sani kenan me yasa bai zama masanin fikihu ba sai masanin aure da da ciniki kawai ko abin da ya shafi ibada kawai Allah ta wadi sai ce istimdaduhu aina aka samo ilimin min sadasati ashiya'a daga abubuwa guda nawa guda uku ilmu tauhidi ilimin tauhidi yanzu ka gane ce min sadasati ashiya'a ban ce ashiya'i ba ko ba suna gaya yana ce maka rumun <laughs> ne sa nace ashiya saboda mamnu'un ne min sarfi ya zo abin nan saboda ba a masa sarfo ana masa fataha ne wajen kasara, to wanda ban bata maka lokaci ba ka je ka koya kai maka abin nan kawai ni na karanta shi daidai kawai kuma fassarar kai kake bukata saboda haka eh, min salasati ashiya'a baran ce maka ashiya'i ba ko ashiya'in ba ba tanwini babu me ni na san dalilin da ya sa na karanta a haka kai ma gane ba sai ka tambaya daga ba sai maka sai maka bayani me yasa ban masa jarra ba ilmu tauhidi na farko an samu wannan ilimi daga ilimin tauhidi wa zalika li tawaqquf al ahkam shar'iyya ala ma'rifati Allah ta'ala wa sidqi rasulih sallallahu alaihi wa sallam fima ja'a bihi min al ahkam li'annahu al muballigh an Allah sai kana da tauhidi ka san usuli saboda me dole an gina usulu a bisa hukunce-hukuncen shari'a Hukuncin hukuncen shari'a ko in baka san Allah ba baka san manzon Allah ba sai ya zaka amince da abin da suka faɗa har ka fito da wannan hukuncin sai ka sani to da ka sanin Allah da da sanin manzon Allah ta sama shine zai baka daman ka fahimci uzul abin nan usul fiqh wato an dauko shi daga wa'annan wato ilimi na tauhidi ne shi yasa ake da fiqa da shi na biyu ilmin lugha al-arabiya sanin harshen larabci fala budda an ya'rifa al-usuliyyu قدرا صالحا من اللغة يتمكن به من معرفة الكتاب والسنة لأنهما بلسان عربي دول من أصول فقهية تنحرش اللارتي إما كتا اللارتي وكان بعد ذلك تسمي أصول فقهي سبودا مي يتي سبودا da ya ce ƙadaran salihan minan luga wato gurgudun da zai cancanci gurgudo na sanin larabci wanda zai cancanci an ya tamakkana bihi min ma'rifatil kitabi wa wanda zai iya fahimtar qur'ani da suna. wato ba sai ka kure larabcin ba ka samu larabci wanda zai iya sanyawa ka fahimci qur'ani da suna. dole sai ka san wannan kafin ka san usulu daga nan aka dauko shi yace saboda me yace saboda qur'ani da suna bilisanin arabiyyi ne kaga qur'ani dai Allah ya riga faɗa bilisanin arabiyyi mubin to hadisi ma haka ne manzo Allah da larabci magana to in baka san larabci ba ta za ka fito da hukunce hukuncen shari'a kuma sanin larabcin ba wai sama sama ba mai zurfi ka san ka san ka san ka'idodin nahau ka san balaga ka san nususun lugawiyya ka san mutaradifat ka san mushtaqqa su sarfu da sauransu domin duk yanda kalmar ta juya in ta canja ma'ana kai ka sani in laraba suka ce kaza gashi kalmar iri ɗayan suka ce kaza kaza take na in kaza suka ce kaza take bayarwa to wannan shine zai sa a san usul to wanda suka nemo uzumin usulu sanda suka bi harshen larabci sannan suka samu wato wannan ilimi sai jimu na uku al'akamu shari'iyya sanin hukunce hukunce shari'a wato shine sanin fiqh kenan fala budda an fa qadaran salihan min al-fiqh nu bihi min idahi al-masail wa darb al-amthila dole ka san wani abu daidai gurgudo wanda zai baka daman ka bayyanar da matsalolin usulu da kuma buga misali shi yasa da mutum zai zo kai tsaye shi. ah to wai fiqh nan mene asalin sa sai a maka usulul fiqh sai ta to ni da asalin zan fara kafin fiqh to ba zai kai labari ba gashi shine usulin amma in ka fara da usulin fiqh ba za ka taba ganewa ba sai ka san wani abu na fiqh to da za a dinga buga maka misalai na fiqh ne yana tafiya da dalilan fiqh da kuma misalin fiqh to in baka san fiqh ba za ka yi ka gane shi yasa ba a fara 'yan firamare yayi daga ƙasa ba za ka fara da shi ba sai ka girma dole sai ka san fiqh kafin ka iya fahimtar usulul fiqh ina fatan muna fahimta to na tara sai ce hukumu farzu kifaya wato farzu kifaya ne farzu kifaya shine idza qama bihi al-ba'd saqata al ismu anil in wasu sun iya to sun kubutar da wasu ba za a ce an yi laifi ba amma inda duka za a bashi ba za a yi ba to ishtar ku jami'an fil kowa ya yi laifi a ce an bar usulul fiƙi ba mai yin za to ta za a gane hukunce hukuncen shari'a to kaga an yi laifi amma aka samu zaidu da amru da bakar da khalid sun iya to ko sauran ba su iya ba sun isa musu kamar ilimin gado ne ba a ce wajibi kowa ya san gado ba amma a cikin al'umma aka samu wani da wani ya iya ba kenan ba in an mutu za a samu mai rabon gado amma in ba wanda ya iya gaba ɗaya fa kaga ba za a iya raba gado ba zalunci za a yi to sai duka a yi laifi to haka shi ma ilimin usul fiqi yake sai za ka ga ba kowa ne din ya san shi ba sai ce mabin nan wa zakara fil muswadda wato muswadda fi usul fiqi sunan wani littafi ne wanda alu taymiya suka suka abin nan suka wallafa shi wato ibn taymiya da babansa da kakansa eh kakansa ya fara yin sa shi Salam. to da ya fara yi sai ya rasu bai karisa ba sai babansa abdul halim sai zai kara wani abu shi ma ya rasu bai karisa ba to sai dan ahmad kenan ibn abdul halim ibn abdussalam ibn taymiya din kenan al-hafiz jikan kenan shi da yazo sai karisa littafi to sai aka sama suna al-muswadda fi usul fiqh abin da yasa aka aka sa masa almuzwadda abin da ake cewa almuzwadda a ka'ida na rubutu shine abin da ka rubuta shi kafin ka sake dawowa ka tsara shi asalin talifi taswidi ne daga ba sai kai tabyizi taswidi shine kana ta hada ilimin kana yi kana yi kana yi kana rubuta wannan babin sa kaza to in ka gama fa ka zo kuma ka sake a nitsi ka duba sai ka sake tsarawa ila wannan da ka sa a farkon ne ya kamata a tsakiya ne ko a ƙarshe wannan da ka sa a wannan babin ya kamata a wannan babin kuma ka yi shi da rubutu masu kyau wannan shi ake cewa tabayini to wanda ya taswidi ya rubuta bai gama dawowa ya gyaggyara ba in ya mutu sai a ce ya bar littafinsa wadda. to wannan littafin kuma kila za a iya samun kurakurai a cikinsa to mutumin da ya fara littafi bai gama ba to ai kaga wadda ya bari shi kakan wadda ya ta, don bai gama bare ya sake koma ya tsara shi ma baban nan uban baban kenan musu wadda ya bari to jikan da ya zo kaga shi da ya karisa shi kuma zai sake ne komawa ya je duba ya gyaggyara na gyarawa shi kenan littafin sai a ce ya fito shi yasa ko da ka ba da littafin ka bayan ka gama tsara a kamfani a buga to ka'ida ba za su buga ba sai sun in sun gama tsara sai sun turo maka shi ka duba ko akwai gyare-gyare sai ka ce a gyara nan a gyara nan sai ka sake mayar musu bayan ka gyara sannan sai ya fito to wannan shine an yi tabrizin littafin kenan amma in ba haka ba za a dinga samun me kurakurai to shi ne shi abin da da yake waza zakara fil ya ambata cikin maza wallahu alam kakan ne ya faɗa ko kuma baban ne ya faɗa ko jikan ne ya faɗa annahu fardu ainin yace ai fardu ainin ne wato shi shi me kenan shi ilimin usul fiqh kowa dole ne me dole ne ya koye shi Alaman man arada al-ijtihada amma ya takaita ne yace a bisa wanda yake son ya ijtihadi wal hukuma da hukunci wal fatawa da fatawa wato duk wanda yake so ya zama mujtahidi dole sai akwai usulul fiqh haka wanda yake son ya dinga fitar da hukunce hukuncen shari'a ko hukunci kan wani abu dole sai ya sani haka wanda yake son yayi fatawa shi ma sai ya san ne sai ya san usulul fiqh nan kamar ya tsanantawa tsananta ne amma ko ba tsanantawa ba ne domin idan mujtahidi ne kan wajibi ne ma ya sani ko dai ya san shi a fannin ko dama yana kokolwansa in magabaci ne fitar da hukunci daga dalilai in babu usul fiqh shi ma za a yi kurakurai a ciki to haka nan fatawa sai dai fatawa ta kasu kashi biyu akwai fatawa akwai amsa tambayoyi amsa tambayoyi ko baka san usul fiqi ba zaka iya yi gurgudun abin da ka karanta abin da Allah ya sanar da kai wannan ana ce masa amsa tambayoyi dama ka karanta a risala kafin duk matsalar da aka faɗan dama ka karanta ta shikenan iya abin da ka karanta shi ka sani wanda baka sani ba ban sani ba amma fatawa shine wata nazila ta sauka wani hukunci ne wani rikici aka kama kashi ko na saki ko na abun nan ko na aure ana son ka bada fatawa maza maza a yi aiki da ita wani abu ne ya ta da kai na faɗa wa ta kaza shin wani abu saki ne ko ba saki ne? in saki ne ci gaba da zama da ita in ba saki bane sun rabu kana ba da wannan amsan to fatawa kai abu kaza kaza aka yi a auren nan ya inganta ko bai inganta ba kana ba da fatawa shikenan za a tare ko kuma a ce a dakata haka nan ciniki ne ga wata matsala ta zo mini za mu yi wani ciniki amma ga ka'idodin yadda aka ce yaya halal ne ne ko haramun sai ka ce haramun ne aka dakata ko halal ne aka yi to shine fatawa kana ba da amsan ya zama mai fatawa kuma wanda zaka ba wa din shi ba ruwansa da dalilin ka ko ka kawo hujja ba ka ba kawai ba na tambayi malam wani ya ce halal ne ko sai je tsabbaka to ka ga mai irin wannan yana buƙatar usulul fiqh don wani abun za a kawo maka shi sai ka ba za ka tuna inda ka karanta shi ba ko da ma ka karanta ko ba baka taba karanta matsalan ba ma amma in ka san usulul fiqh da qawaidul fiqhiyya zaka iya fitar masa da hukunci da takhrijul furu'i alal usul zaka iya wannan ilimin zai baka daman da an faɗa kawai sai dalili ya zo maka kuma kai istinbadi a cikin dalili kuma sai ka bada ansan kuma ansan ya zama haka kuma kana cikin karatu a littafi sai ka je kai karo a sai wani magabaci ma gashi nan ma ya faɗa kuma dalilin da ka kawo din shine abin da ya faɗa din dalilin da ka kafa hujja da shi in ya zo maka ka faɗi hukuncin kawai sai gashi a littafi sai ka ga hakan ne kuma sai ka yi da ta ya so dini albani in ya irin wannan ya ga wani magabaci ya faɗa sai ce alhamdulillah lazi bi ni'imati tatimmu salihat ya ba da wannan amsan kafin ya san wannan magabacin ya faɗi wannan magana kuma ya yi daidai da me abin da wancan magabacin ya faɗa istinba'i yayi to kaga irin wannan wanda zai zama irin haka to dole sai ya san usulul fiqh in dai za ka kafa kanka fatawa wannan zo ka bashi amsa wannan a ka je ka koyi usulul fiqh amma in ga irin tambayan da ta taso haka wani dan abu bai taka kara karya ba ko irin tambaya ne haka kila ma bai faru ba in ka bada amsan ma ko kuskure ne za a je a sake tambayan wani kafin abun ya faru ko wani zai bayani a warware kaga wannan da sauki amma abin da za ka faɗa take a aikata shi to ya fi komai hatsari shi ne ake cewa mai fatawa in zai bada fatawa to ya sa wutan jahannama a gabansa ya san cewa yana kuskure zai faɗa cikin ne cikin wutan ne yana don kana faɗa fa za a aikata ne wannan shi fi haɗari? kana ba da amsan kawai shi halal ne bari in aikata to kaga yin haramun ne fa ka jefa shi cikin haramun kuma kai ne mai alaki to irin wannan ne dole ya zama sai mutum ya san irin waɗannan abubuwa to amma yanzu akwai fatawa da ake ta wayo in kana da tsoron Allah amma masu tsoron Allah ne suke yi idan an tambaye ka ilimin ka bai kai ba amma da yake kila babu wani sama da kai wanda suka sani za su tambaya to idan baka sani ba sai ka ce ku bari bari gobe zan baku amsa sai ka je kai bincike ka je ka duba ka duba sai ka zo ka kawo musu ne amsa ko ku dan bani lokaci ko ka bari sai an jima ka kira ka ji tambayan fa ka ji tambayan komai da komai ka gane ka ce ina cikin sungula ko ina tuki ka bari an jima ka kira maza ma zai koma gida ya ɗauko littattafan sai duba ko tambayi wani malami shikenan sai sake kira ce kaza kaza ne mai kace ne ma to wannan fa mai tsoron Allah ne yake yi ya dan yi wayo haka me kace ne ma da zun bana fahimta bana jin ka sosai sai ya faɗa ya ce to ga amsan tambayan ka mai tsoron Allah ne amma ba son a gane bai sani ba amma wani kuma kawai bai sanin ba kuma ba zai iya bincike ya gane ba ana tambayan ka kawai sai sai halal ne ko haramun to kaga wannan yana cikin hatsari kwarai da gaske a cikin al'umma don zai bace ya batar ne na goma masailuhu matsalolinsa mabahisuhu shine wuraren bincike na usul fiqi allati yaltazimuha al-mujtahid wanda shi mujtahidi yake lizintan su wayannan mabhas ka'idojin wanda zai bi su wa yastafidu minha kuma ya fa'idanta daga wayannan ka'idojin wa yastanbidu al-ahkam ash-shar'iyya ala dawiha ya kirkiro ko ya fitar da hukunce hukuncen shari'a bisa hasken ko haskakawan wayannan ka'idodi su ne usuli wanda za mu karanta su dama suna kwakwalwansa ya lizimce su duk wani abu da ya zo masa ya duba ayan nan zai fitar da hukunci hadisin nan haka abu kazan nan kaza ne saboda kaza da kaza da kaza duk wannan da ya tayar yadda zimu hannun sun zama jini da tsoka a jikinsa ba wai a'a wai sai ka zo ai ulumul ala ba a musu haka yanzu idan aka tambaye ka wani abu a fiki sai ka ce bari a littafi ya ka ce yana littafi kaza bari je in duba to amma usulin fiqi da ka'idodi na ulumul ala irin su nahwu waye to su wannan ya kamata sun zama jini da tsoka ne a jikinka domin lokacin da zaka fitar da hukuncin ba ka ce ko to bari in je in duba in ga cewa wace ka'ida zan bi kafin in fi da wannan hukuncin ba ina zaka je ka tsora su akan wata ka'idan da ba ita bane to da sai ya zama kawai ya zama jini da tsoka suna kwakwalwanka shikenan sai ka dabbaka wannan ka'idan take sai ka cire na uku yace sharaku ai na sha daya menene daukakan wannan ilimin huwa ilmun sharifun ilimi ne madawaki da sharafi mawdu'ihi saboda daukakan wato mawdu'insa abin da yake magana a kansa وهو العلم بأحكام الله تعالى المتضمنة للفوز بسعادة الدارين ilimi ne sanin hukunce-hukuncen shari'a ne sanin hukuncin hukuncin Allah ne subhanahu wata'ala wanda suka kunci samun rabo da arzikin gidaje guda biyu su ne duniya da lahira to kago in ko ilimin nan ilimi ne na hukuncin Allah wanda in ka san shi ka aikata shi ya kunci za ka samu rabon duniya da lahira to kaga wannan ilimin ko yana da ɗaukaka ilimi ne wanda yake matsaukaci kwarai da gaske to wannan shine a gurguje mabadi na wannan wato ainihin ilimi kuma ga shar karfe goma mu ta kusa za mu ci gaba ba tambaya ko kawai tambaya minti biyu to wa mai tambaya mu gani kana nufin wani ya faɗi haka ko tambaya kake yi to wai wasu suna cewa kofar ijtihadi ta rufe wannan ma gaskiya ne kofar ijtihadi a buɗe take har duniya ta tashi har duniya ta tashi menene istihadi shine ka kai wani matsayi a ilimi wanda zaka iya fitar da wani hukunci a shari'a ta hanyar kafa dalili da Qur'ani ko hadisi ko da ko baka samu wani ya kafa hujja da wannan ba ba zai kulle ba me yasa ba zai kulle ba saboda mas'alolin da suke faruwa wanda suke bukatan hukunci na shari'a ba sa karewa har duniya ta tashi abu kaza zai faru wanda ba za ka same shi a littattafai magabata ba kuma na shari'a ne ana buƙatar hukunci shari'a a kansa to ya za ka yi sai a basu a haka a ce ba su da hukunci kaga dole malamin wannan zamanin su za su yi ijtihadi su faɗi hukuncin wannan abu saboda haka koban ijtihadi in kaga tabu ta rufu to an yi tashin aljiyama ne domin ko abubuwa sababbi ba za su daina kullowa ba yau an fito da wannan an fito da wannan ah yanzu an tambaye ka misali menene hukuncin karɓan bashi na kamfanin waya su baka naira saba'in da biyar su ɗauki nawa naira ɗari to yanzu wannan za ka je ka same shi ne a littattafin magabata ko fiƙin mene ne za ka yi a nan su ne istihadi za ka yi ko kai kuskure ko kai daidai kawai ya koma babin ciniki sai ka je ka sa shi a babin ciniki sai ka gano to a wani babi yake yana babin sarfu ne ko yana babin ciniki kawai wanda riba bai zai shiga ciki ba in ka gano wanda riba bai zai shiga ciki ba ne a bisa wayannan ka'idodin shi nan sai ka ce halal ne in kuma fahimtar ka ta nuna maka kamar canjin kuɗi da kuɗi ne kaga ijtihadi kai sai ka ce haramun ne ai riba ne tun da naira saba'in da biyar suka baka suka ɗauki naira ɗari sai ka ce riba ne to kaga wannan duka ita ne amma ijtihadi mai kyau a anan shine ba cinikin kuɗi da kuɗi ba ne. Shi ne an baka damar yin magana ne hidima aka yi ka yi magana wannan hidiman sai aka mata kuɗi naira ɗari kai kuma idan aka bata hukun kuɗi naira ɗari wannan hidiman amma kai a wurinka za a ci riban naira ashirin da biyar misali a ce za ka biya naira ɗari da ashirin da biyar ko ɗari da goma babu wani abu kaman kayan sayarwa na ne wannan handset ana sai da shi naira dubu biyar a shafin ni kuma na kawo shi nan hayatu iya sai ce sai dubu shida don sai da shi kaga halal ne ba kuɗi da kuɗi bane amma inda kuɗi da kuɗi ne yanzu in baka naira saba'in da biyar kai kuma ka bani naira ɗari kaga ya zama riba abin da yake nuna ba kuɗi ba ne wayan nan inda za ka buƙaci naira ɗari kana da dubu biyar a ciki za ka buƙaci naira ɗari ka ci abinci ko ninwa za ta kashe ka in ka fasa wayan nan za ka nema sama da kasa ba za ka ga naira ɗari ba Ka ga ba kuɗi ba ne kenan lambobi ne kawai kuma ko da an lissafa su da wannan da wani naira ɗaya kana da kaza ɗari biyar a kan ɗinka ai shi mai ba da fatawa ba wannan yake dubawa muna da ƙa'ida a fikihu alhukumu ala shay'i far'un an tasawwurihi hukunci akan abu reshe ne na suranta abun ya yake in ba haka mani ai duk wanda zai kawo maka sunan abu kawai sai ka masa hukunci in yace in yace wannan kunu ne giya ne sai ce maka ya hukunci shan wannan kunu sai ka ce halal kai wanda zaka duba yana sa maye ko ba ya sawa in yana sa maye in ya ga dama ya ambace shi ya giya ko ya ambace shi koko ko ya ambace shi mineral ko me ya ambace shi kai kana nan a ka turanta ya yake yana sa maye sai ka ce haramun ne sawa'un giya ne ko wiwi ne ko solution ne ko a mutum zai sa hancinsa a shadda ne shaƙa ko menene zai ko ta kwaya zai sa duk sunan su haramun saboda mai kai ka tsawara cewa yana mai sa yana abin da yana sa maye so da haka ɗauka hukunci na cewa abin da aka baka aro a kamfanin waya in bashi ne za a ƙara maka akan yadda aka baka cewa halal ne wannan ijtihadi ne in ko an ce ba za a ijtihadin ba to ya za a yi kenan kaga duk wanda aka tambaya ya ce bai sani ba ko ba zai yiwu ba wanda kuma yace haramun ne shi ma ijtihadi amma ya kuskure shi sai ya ɗauka kuɗi da kuɗi ne ko da an ambace su kuɗi ne ba kuɗi ne mana dama ne aka baka kai me kai magana kawai sai aka musu lissafi kaman kuɗi kai kuma kuɗi ne za ka sai kaki ka sa ko ka tura musu shikenan su kuma sai su sai su tura maka wannan hidima din kaga kuɗi ka sai kadara ne kaman ka je ka sayi mota ne ana sai da ita dubu ɗari sai ka je ka sayi ta bashi dubu ɗari da goma halal ne duma ne magabata sun yi jima'i akan wannan duk da akwai wanda suke ganin haramun ne a baya baya amma jima'i ya tabbata cewa halal ne sai waye na'am hmm. istindadu ina aka samu ilimin usulul fiqh wai ashiya o oh, ashiya ashiya din asalin sa ashiya a a ne sai aka shafi hamza din to saboda haka duk wanda yazo a bisa wannan awu to ba za a masa kasara ba ba za a masa me ba tanwini ba shine ake ce masa mamnu'un min as Za zamu zo kansa a cikin wannan littafin so da haka shi ana masa jarra da fataha ne kaga da sai a ce salasata ashiya'i amma aka ce ashiya'a to ka'idan shine al-mamnu min as-sarfi din yujarru wa yunsabu bil fatahati yujar wa yunsabu bil fataha da jarransa da fatahansa da nasabansa duk fataha ake masa shine mai malaka cewa wa jurra bil fatahati ma la yansarif ma lan yudaf aw ba da arrajif kamar ta jarra da fataha in ba mun sarfi ba ne, amma in ba masa idafa ba kuma bai zo da ma'arifa ba kaga nan ma ni ilimi ne ka shigar da wani abu inda za a ce al to kuma za ka masa jarra za ka ce min al in kuma da za ka masa izafa ka ce ashiya'u zaidin to za ka ce min ashiya'i zaidin za ka masa jara kuma anan zai ɗauka amma in ba ma'arifa babu idafa to shi kenan sai ka masa faka duk mamnu bin sarf akan wannan wato ainihin ka'ida yake sai waye Kuma Salam. a to ai bara a kayyade maka ba kai dai idan ka dan fara koshi da fikihu to sai ka abu ba sai ka kure fikihun ba ka san dai gurgudu to za ka iya shiga usulu yanzu ko iya risala in ka zai irin littattafin malikiya ko iya risala ka karanta to za ka iya faran koyon karatun usul fiqh kana ci gaba da su askari da su mustafar da sauransu har ka kai wannan matsayin domin misali ne za a baka sai ka yi ilimin da ka yi ihada da abwabul fiqh yanzu idan ka karanta alari ba za ka yi usuli fiƙi ba me yasa saboda sallah kawai ka karanta babin sallah sallan ma ba duka ba ba don ba su salati na bi a cikin alari in ba na manta akwai abubuwan da baka karanta ba to saboda haka in ka karanta ishmawi shi ma ba za ka usul ba saboda me sallah da me ka karanta da azumi kawai idan ka karanta iziya ba za ka usul fiqi ba saboda ko da ka karanta duka babukan fiqi hudin to amma akwai kaɗan kaɗan aka baka kuma akwai wasu babuka da babu a cikin iziya na mu'amalat akwai irin su waqafi irin su ijara irin su ariya da waye da sauransu da hiba duka babu su a cikin iziya amma idan ka zo risala to za ka samu duka babukan fikiyo akwai su in dai ka bayanci risala to za ka iya fara ne ilimin usuli fiqh to da duk misalai da za a kawo to akwai wannan babin a cikin risala sai ka ci gaba da fiqhun ka kuma kana me kana usuli fiqh sai waye in ko usuli ta tafi ne ka dauka ka san dai wani gurgudo na me na hukunce hukuncen shari'a ta mu kai sha ɗaya ne Na. matsayin to wai mai wani matsayi mai bada fatawa ya kai kai ai shi na gaya maka na sauƙaƙe maka lamarin ai nace akwai tambaya da amsa akwai kuma fatawa ka fahimta amma matsayin yanzu ina ce zan gaya maka shurutul mufti wal mustafti to duk Najeriya ma zaka ce babu shi kuma zamu karanta shi a cikin wannan littafi na usul fiqh sharuɗan mai bada fatawa in muka karanta shi zaka ce duk gaba ɗaya mu koma gida mu kama bacci kawai ba mu kai mu bada fatawa ba ka fahimta to amma kamar yadda na gaya maka akwai question and answer tambaya da amsa wani abun ba yanzu zaka zo ka ce mai tambaya yayi sai ayi tambaya ashirin ba a yi fatawa guda ɗaya ba tambaya ashirin wanda kawai a zahiri suke kawai dalilan a zahiri ne ga hukuncin su wasu ma sun shahara wani in ka tare ji a hanya ma zai baka wannan amsan amma za a zo a tambayi malami ita to wannan muna ce masa su'al wa jawab ka gane amma asalin fatawa na hukunce-hukunce da suke lungu suke bukatan istinbaɗi kafin a bada hukuncin su to wannan cika shurɗinsa yana da wahala kuma za mu karanta shi a babin a babin abin nan mufti wal mustaq babin mai fatawa da kuma wanda yake neman fatawan shi ma yana da shuruɗinsa wanda yake neman fatawan ma kafin a saurare shi yana da wasu shurɗe kuma duk za mu karanta wannan littafin balle na mai bada fatawa ne sai kawai ka bar mu kawai muna su'al wa jawab ne kawai tambaya da amsa ne kawai ba fatawa muke ba